dai kai tsaye muna tare da abun al'ajabin falakin gombe wanda wasu suke ganin rabi mutum ne rabi aljani ne a aljani ne wasu suna cewa a mutum ne a aljani ne har yanzu dai abun da yana nan a sirrance babu wanda zai ce ma gashi ne to kai tsaye yanzu za mu je mu ga tambayoyin wanda a cikin tambayoyin da jama'a suka yi shine tambaya na farko shin abun al'ajabi yaya salo da shirinka ya bambanta da na saura kuma yaya aka yi kai a tashin farko daga zuwanka ka sai zukatan mutane ka ɗauke hankali, duk wasu wanda suka yi hawa a gombe bana ai ba sirri ne a sirri ne ai na san wasu za su so su ji a wani irin sirri ne sirrin nan kan ka zo da shi ne daga can duniyar ku ko kuma a wannan duniya ta muka samu wannan sirri eh na zo da shi daga can duniyar masha Allah to abun alajabi wasu suna ganin yadda kake sarrafa doki shin a can duniyar ku daman kana hawa doki ne ko kuma a nan ne ka zo kuma ka haɗu da dokin ko kuma da dokin ka ka zo daga can eh, mu a can ɗin mu doki amana ne wasu mutanen suna tambaya irin shigar da abun al'ajabi ya yi suna mamakin irin yadda suka ga sun ga kada sun ga tsuntsaye su babu dai irin abun da ba gani ba a shigan abun alajabi sannan kuma an ga wata fata ma wanda ba san ita wannan fatan menene ko kuma kaya ne wanda a gidan falaki ka zo ka same su ko kuma sun waka taho da su ne daga can eh taho da su ne daga can to yanzu dai kana nufin cewa kenan dukkanin abubuwan da ka taho da su da aka ganka da su a lokacin hawa abubuwa ne naku na sirri wanda ba kowa ba ne ya san su ke eh, to sai batu na gaba akwai mutane fadar kano wanda sun ce su suna so su ga abun alajabi ya je ya musu hawa a fadar kano yaya abun alajabi yana da wannan din ganin cewa zai iya barin gombe je shi kano ya yi hawa to mutanen kano dai sun kunji abun alajabi ya ce shi dai falakin gombe kawai ya sani kuma babu inda zai yi hawa in dai a duniyar nan ne banda hawan falakin gombe haka kake nufi kenan falakin nufi to wasu sun yi tambaya zan iya yin tambayar nan ne ko kuwa na shiru ha za ka iya to dai abun al'ajabi ya yarje min da wannan tambaya wasu suna cewa yaushe abun al'ajabi zai koma duniyar su ko kuma ya zo kenan zai tabbata a wannan duniya ta mu eh, in ya tashi tafiya zan ga wannan bai kuma mushi godiya kuma mushi ban kwana da tafiya ta kuma zan neme shi kuma zan neme shi yan jarida gaya masa in zai rakiya kuma sai shirya shi ba shirya eh, jakarta zai to yanzu dai zan iya shirya jakka na kenan mu tafi tare insha a ina wannan duniyar na kun haisa ku gara kai ka tafi amma dai muna buƙatar dawowanka ba ba da yadda Allah zan dawo wallahi to nan ga wata biyu zuwa da dan wasu lokuta ne misali a ce wata biyu akwai hawa da za a sake yi na babbar sallah abun al'ajabi zai kara dawowa ya gamsar da mutanen gombe ne ko kuma in ya tafi ya tafi kenan banda ya ke ne haka dai tukunna gobe ta Allah ne gobe ta Allah ne gobe Allah ne a ƙarshe wani sako kake da shi ga masoyanka musamman yadda mutane ka yi fitar ka ya burge su Sai eh to godiya nake wa 'yan gombe da zuwa na maraba da zuwa da kuma yadda suka rike na gode muna godiya